Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 24 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya. sannan a yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka musamman na afirka wajen ganin an daƙile yaɗuwar cutar coronavirus yayin da hukumar lafiya ta duniya ke cewa cutar na barazanar yaɗuwa zuwa wasu sassan duniya lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Jama'a Assalamu alaikum. Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshe Igilishi a Kamaru ya tilasta wa mutum sama da saba'in galibin su mata da yara neman mafaka a wani gidan marayu yawancinsu na fama da rashin lafiya da zazzabin cizon sauro da kuma karancin abinci mai gina jiki wasu kuma na ta fama da raunuka daga faɗan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan 'yan tawayen comfort fini 'yar shekara 23 wacce kuma ke da 'ya'ya biyu ta ce ta tsere daga mencim lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kone gidaje 32 a ƙauyensu. I'm from farm. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. So we run and go to the bush, the forest. Na fito ne daga ƙauyen Fang. Muna zaune ne a ƙauyen. Wasu mutane kawai suka zo suka ƙone ƙauyenmu don haka muka gudu muka shiga daji har can cikin daji. Mun yi makonni biyu a cikin daji kafin muka fito. Adadin waɗanda suka mutu a Italiya daga barkewar cutar coronavirus ya kai mutum bakwai yayin da fiye da mutum ashirin ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar. An hana shige da fice a akalla garuruwa goma na arewacin ƙasar. kuma sojoji na kokarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga yayin da garuruwan suka kasance a kulle hukumomin italiya nan suna ta yunkurin aiki ba tare da ba dare ba da rana don sanya matakan dakile yaduwar cutar ta coronavirus shugaban sashen eh, tsaron farar hula na italiya andrea borelli ya ce hukumomi sun yi mamakin yadda cutar ta ke saurin yaduwa Abbiamo la disponibilità di diverse migliaia di posti in tutto Borelli says thousands of beds are available throughout the national territory. Borelli ya ce akwai dubban gidaje a duk faɗin ƙasar sannan an samar da barikin sojoji da otal da dama. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. An yi kiyasan kudaden uh, makaman za su kai dala biliyan uku. shugaba trump ya bayyana hakan ne yayin da ake tarban shi a birnin ahmedabad inda tare mutane sama da dubu ɗari suka hallara don su saurari jawabinsa da na prime minister narendra modi na india kafin ziyarar trump kafin ziyarar trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba amma a cikin jawabin nasa ya alkawarin cewa kasashen biyu za su kulla ɗaya daga cikin manyan yarjeniyoyin kasuwanci mafiya mahimmanci ya kuma ce yana sa ran shi da modi za su iya cimma kyakkyawar yarjejeniya za ta amfani bangarorin biyu a yau litinin dubban eh, fitattun mutane da suka hada da 'yan wasa da iyalai sun taru a cibiyar staples center da ke birnin los angeles a nan amurka domin girmama shahararren dan wasan kwallon kwando kobe bryant wanda ya rasu a watan da ya gabata kobi ya rasu bayan wani hadarin jirgi mai saukar angulu da rutsa da shi da yarsa tare da wani mutum bakwai da ke cikin jirgin taron wanda aka yi wa lakabi da girmama rayuwar kobi da gianni bryant an gudanar da shi ne a filin wasa da kobi ya kwashe kusan shekara ashirin yana birge magoya bayansa a lokacin yana bugawa kungiyar los angeles lakers fitattun 'yan wasan kungiyar ta lakers irin su magic johnson sun halarci taron sannan fitaccen mai shirya fina-finai spike lee da mawaki snoop dogg su ma sun samu halartar taron a gaida hadiza kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya an gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya ga kasar musamman ma arewa maso gabas wanda take fama da mayakan kungiyar Boko Haram. Addu'o'in da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya jagoranta sun gudana ne a majami'ar cocin LCC da ke Yalwa Dama, a garin Bauchi. Ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. addu'ar zaman lafiya wa ƙasa janar yakubu gawan ya ce an taru a majami'ar kokin lcc jihar bauchi shiyar arewa maso gabas a matsayin mabiya addinin yesu almasihu domin yin addu'a wa ƙasa a samu zaman lafiya a nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir mohammed gauran bauchi ya yaba da wannan yunkuri da mabiya addinin kristan suka yi domin roƙon allah ya baiwa ƙasa zaman lafiya musamman shiyar arewa maso gabas inda ya ce jihar bauchi ita ce kofar shiga da fita da ta haɗe arewa maso gabas da sauran jihohin da ake makwabtaka da su a gefe guda kuma an yaba wa umarnin da gwamnatocin jihohin borno da yobe suka bayar da ke faɗakar da al'ummar musulmi kan yau litinin a yi azumi domin neman zaman lafiya ga abin da wani liman ya shaida mini kan wannan bukata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana imam sa'id alhatu bawa limamin masallacin juma'a kullum umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummunan aiki abu ne da allah ya umarni da a yi wannan kira da gwamnatocin wannan shiya suka yi na cewa dukkanin 'yan uwa musulmai a duk inda suke a faɗin duniya nan ko da sako ya iske musu su azumci wannan rana da kuma eh, koyon wani aiki na ibada da niyan allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a wannan shiya da kuma najeriya da kuma dukkanin kasashe na da ake samun tashin tashina da kuma tashin hankali abu ne mai kyau cewa a yi azumi ubangiji ya ce mutanen kirki masu imani na gaskiya su ne wadda idan musiba ya same su cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi za mu koma ba mu da karfi sai na Allah ba mu da dabara duka sai da sai ga Allah to mun mai da al'amuran mu ga Allah Allah ya mana maganin wannan al'amari da izinin Allah da yaddan Allah kuma Allah zai maganin al'amarin Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya Madalla a gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, yau muna so ku kira domin ku bayyana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka musamman na Afirka wajen ganin an daƙile yaɗuwar cutar corona virus Yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaɗuwa zuwa sassan duniya. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Kaduna waye a kan layi. To a Hafiz Baballe barka da lasariya. Yawa barka ka dai ina gajiya. Lafiya sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya. To Murtala muna jin ka. To a ofis na farko muna kara godiya da ya ba ma shugaban wannan sashi na Hausa duba da ya kawo ziyara kanan Kaduna ko kuma ce Najeriya gaba ɗaya yana ta ganawa da kafafen yada labarai. Ubangiji Allah ya sa abin da muka roka na dinga haɗa shirye-shiryen ku kai tsaye da tashoshin nan na yafi muna fata haka je ya samu mun gode yawa. To sannan kuma mu mm. shine cewa mm. na wani ra'ayi shine cewa muna kara kira ga su. To mun sami kira daga jihar Bauchi afwan ina jin murasa layin Murtala yanzu kuma mun sami wani kira daga jihar Bauchi waye akan layi. Sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba Garba Imam muna jin ka. To alhamdulillahi farko dai ra'ayi na shine kowa da kowa ya dage da addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta. Sannan kuma masu kula da tashashen jiragen sama yana da kyau duk wanda zai shigo ƙasar nan a saka likitoci a wannan filayen jirgin sama su rika kula da duk wanda zai shigo da duk wanda zai fita daga karshe muna fata Allah ya kare mu akwai wani mai sauraron ku nuru ya har harkan kafin madaki a unguwar Badau yana muku fatan alkhairi ku tashi lafiya. To mun gode Ayyuba Garba Imam kafin ma da daga jihar Bauchi yanzu kuma za mu sake komawa jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'amu wa alaikum salam wa rahmatullahi da wa muke magana. An barka da yammaci. Yawwa barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To gaskiya kafin na mika nawa abin da ina yin godiya ina jinjina ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Malam Ali Mustapha Sakkwato na ziyarta ta a shagona a nan kasuwar kawo. Gaskiya na ji daɗin wannan ziyara sosai Allah ya saka mai da alkhairi kamar yadda muka rako shi ya fado ya zo ya hayo jirgi Allah subhanahu wataala ya kawo su gida lafiya to a mun gode hmm. ya gaskiya mun na ji daɗi sosai kwarai da gaske kuma Allah ya saka mai da alkhairi to me za ka ce akan maudu'in mu hmm. to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu irin wannan cututtuka dai fatan da muke da addu'a Allah ya raba mu da shi Allah ya kare mu karshe ne muke fata abu da ma fata alkhairi a mun gode Alhaji Musa Gara daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi Ibrahim da hula a mai a To Ibrahim muna jin ka. To ni ra'ayina a yau a gaskiya dukkan mafi yawanci cutukan da suke faruwa a doron duniya ba abin da ke jawo mana su sai manyan-manyan kaba'irori da ake aikatawa a doron kasa. saboda gaskiya idan ba an koma ainihin an samu rayuwa a daina manya-manyan kaba'irori ba to cututtuka ba za mu fasa ganin su ba a kowane lokaci don saboda haka ina kira ga al'umma a kowane lokaci a sabin tsoron Allah a gaba kamar zubar da jinin nan haka zinace zinace alfasha da take faruwa a doron kasa shine kawai abin da za a daina a samu sauki to malam Ibrahim na ce ba ina tambaya ka san cututtukan da suke yaduwa musamman kamar wannan ana alakanta ta da irin cin wasu abubuwa kamar na daji haka ko je da sauransu ba ka ganin eh, ba za a ce irin abubuwan laifukan da mutane suke aikata ne janyo wannan ba To gaskiya mafi yawanci cewa na abubuwan da ake ciye a Afirka munan ba ka samu irin waɗannan sai dai su sai kasashen da yake abincin su ne to su ne suke ci akan wannan bangaren amma munan gaskiya babu irin wannan. Sai da yake al'umma kenan. To kana jin mu Ibrahim ina jin ku. To godiya muke kwarai da gaske. To yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Sadiya ce daga Kaduna. To Sadiya menene ra'ayinki? Hello? Mune roƙonmu a ba likitoci kuɗi. Muna jinki Sadiya. Hmm. Hello Sadiya kina jin mu? Eh saboda a kare haƙƙin mu To To mun gode Sadiya daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye a kan layi. Kai ke tana tare malam malam mai zanen hula gullar jihar Bauchi. To malam malam muna jin ka. To gaskiya abin da dai mafita a gare mu kawai addu'a. Allah shine zai iya kare mu muka kuma mu gyara halayen mu mu koma ga Allah. In ko muka bi son zuciya to ɓaci rai a gaban ka zaka ne mu bi dokokin Allah kuma mu rika addu'a Allah ya kare mu dukkan wani abin da ya zama ba mu san bai sami ban Allah dan mun budu ka Allah kuma ka roke ya amince to mun gode malam malam mai zanen hula daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi daga jihar Jigawa ok Jigawa to muna jin ka to kana magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin to muna jin ka Babangaje Maurin E yau muna magana ne akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka musamman na Afirka wajen ganin an dakile yaɗuwar cutar coronavirus yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaɗuwa zuwa sassan duniya. eto eh, gaskiya hakan yana da kyau kuma ni shawara ta ga sauran kasashe masu tasowa kamata ya ce dukkanin mutanen da suke ma'amala da zuwa kasashen china inda cutannin ta bulla to ya kasance an dakata da zuwa waɗannan kasashe kafin ainihin a shawo kan cutar ainihin inda ta samu bullowa. dukkanin kuma mutanen da ainihin aka san sun kamu da waɗannan cuta to dama a ci gaba da keɓe su nan kar a basu su ma ke shigowa ƙasashen da ainihin wato wannan cuta ba ta bazu ba to ina ganin wannan hanya ita ce ya kamata sauran ƙasashen mu ƙanana su bi daga Yusuf Babangaji mai trader ne zuwa ta mun gode Yusuf Babangaji mai trader daga jihar Jigawa yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum barka da aiki baballe. Yawa barka yake da ina gajiya. Hajiya gamba mamman gusau murya talaka. To hajiya gamba muna jinki. Yawa to kaga yanzu kamar munan mm. Afirka can ma da suka riga suka sun riga su manyan kasashe ne. Mm, da suka ci gaba. da abubuwa na zamani sosai bare mu Afirka in ka shigo an shiga uku. so ina ba gwamnatin mu shawara hmm. a ɗaurara masu shigowa a tabbatar da cewa idan mutum ya shigo daga irin wa'annan kasashen a keɓe shi a samu sati sati biyu tukuna a tabbatar lafiyar shi kasa talautar na abin shi ya shigo in ba haka ba kasar nan in ya shigo mana yan mun shiga uku wannan ga wannan ga wancan ga boko haram ga wannan ga lasa an ya shigo najeriya kuma sai gyaran allah hmm. gwamnati ta ƙara miƙewa a siyo kayayyakin aiki ba wai magana suna can suna ta magana siyo kansu motoci ba a je a cire kudin nan a je a su kayan aiki a tara cutar nan kafin ya shigo mana To mun gode Hajiya Gambo daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba waye a kan layi. Hello. Hello, kana jin mu? Ina ji. To muna jin ka. Ya sunan malamin? Samuel. To, Samuel, muna jin ka kamar layin naka ba shi da kyau. Nawa shaura ba? Eh. mai da hankali da yan kasuwa wanda suke cewa ai yanzu idan hana su shiga kasar India, su zai faɗi. ba mai da hankali wuri yan kasuwa duk wasu za su je a goye ba ba su je su kawo duk gamuwan su kayan su na su sar amma damuwan su ba rayukan mutane ba rayukan mutane ba ni dai a mai da hankali da yan kasuwa na duk yan kasuwa su ne za su kawo mana damuwa a cikin kasar mu Nijira nan a mai da hankali da su. To godiya muke Samuel daga jihar Taraba. Salamu alaikum. To, alaikum salam. Waye ne daga jihar Yobe? Dawa kuna tare da shugaba abubuwan Zam daga Damaturu jihar Yobe. To muna jin ka. Wato ni na ra'ayi ga wannan cuta ta wannan annoba da Allah kawo mana a na ra'ayin matakin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka waɗannan dai 'yan kasuwa da suke kaiwa da kawowa zuwa ƙasar China din nan. ya kamata hukumar najeriya ta samu ido kwarai da gaske ni so samu ma'ana ra'ayin a tsaye da su daga yin safara tsakanin china zuwa najeriya a yi hakuri wata ɗaya wata biyu a ga abin da allah zai amma ban ba ka ban za su je su dawo in dai ba wani guri aka samu aka kiɗi musu a airport wadda kamar dai na wucin gadi za su yi sati biyu sati uku a tantance lafiyar su sannan a sake su su shigo cikin jama'a ban na gaskiya akwai matsala to amma dai allah kiyaye ku tashi lafiya to da abubuwan zan kasuwar da to amin dan kasuwar da maturu yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto waye a kan layi. Ah, Abdurrahman ne Muhammad da. To Abdurrahman muna jin ka. Ina ga kamar mun rasa Abdurrahman. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga jihar Taraba. Waye a kan layi? Eh, Suna na Hadi Snow daga Taraba. To yawa muna jinka menene ra'ayinka? a voice america don allah ina roƙonku ne game da zancen boko haram to yau dai muna magana ne akan cutar coronavirus musamman yadda kasashe masu tasowa za eh, su magance eh, to muna eh, jinka muna jina eh muna jinka Eh, takanin goza da madagali da akwai inda ana kira galawan boko haram suna zuwa wurin kullum kuma ga sojoji a wurin sojoji wurin suna gaya mamu akan cewa wai ba su zo su yi fada da su ba ko sun zo sun kashe mutanen kauye mu wai ba sa damu shine muna ina sun kuda damu don Allah a nema mana wani soja ko kuma ba ma soja da yana zama a waganan a wagalawan to mm. Allah na roge mu saboda kada kada gama mutanen ma wurin To shi kenan da fatan hukumomin da kai kira gare su sun ji wannan sako. Madalla da haka muka kawo karshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma nan yana cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da uku. To madalla yanzu sai labaran wasanni a takaice daga Washington DC. wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta tabbatar da jadawalin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin 'yan wasan cikin gida ta kasashen nahiyar ta afirka a wannan shekara a karkashin jadawalin kasar kamaru da za ta karbi bakuncin gasar za ta soma a fafutukar lashe gasar karon farko tare da fafatawa da kasar zimbabwe a ranar 4 ga watan afrilu kasar morocco da yanzu haka ke rike da kofin ita ko za ta soma yakin kare kambin nata ne a ranar shida ga watan na afrilu inda za ta kara da togo kafin ta fuskanci rwanda da uganda a rukunin c kasashe goma sha shida ne za su fafata gasar ta bana da suka hada da kamaru da zimbabwe mali da burkina faso a rukunin a sai libya niger congo brazzaville da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a rukunin b rukunin c na da morocco togo rwanda da uganda yayin da rukunin d ya kumshi kasashen zambia da tanzania da gini da kuma namibia gasar ta kumshi 'yan wasan kasashe ne da ke taka leda kawai a cikin kasashen su na haihuwa tsohon babban sakataren hukumar kwallon nahiyar afirka amur fahami ya rasu a jiya lahadi yana da shekaru 37 a duniya fahami ya rasu ne bayan ya kwashe tsawon shekaru biyu yana fama da cutar kansa marigayin dan kasar masar ya yi aiki a matsayin babban sakataren hukumar ta kaf tsakanin nuwamban shekara ta 2017 zuwa afrilun shekara ta 2019 sa'ad da aka sauke shi daga mukaminsa ba tare da wani bayani ba to sai dai a watan disamban da ya wuce Fahami ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar ta kaf a zaben da za a gudanar a shekara ta 2021 mai zuwa. Hukumar ta kaf ta fitar da sanarwa tana mai bayyana rasuwarsa a zaman babban rashi inda kuma ta jajanta wa iyalansa. Fargabar yaduwar cutar coronavirus na ci gaba da shafar sha'anin wasanni a faɗin duniya musamman a ƙasar Italiya. da aka sami rahoton mutuwar mutane hudu sakamakon cutar yanzu haka ana hasashen kungiyar inter milan ta kasar ta italiya za ta buga wasanta na cikin gida na gasar league ta europa a zagayen kungiyoyi 32 da kungiyar lodogret ba tare da 'yan kallo ba inter din na daga cikin kungiyoyi na gasar serie a da suka dage buga wasanni a karshen mako sakamakon fargabar cutar ana sa ran jami'ai a kasar za su gudanar da wani taro a yau litinin domin tattaunawa da kuma yin matsaya akan lamarin da kuma shata lokutan wasanni a fagen wasan dambe kuwa jami'in kasuwancin anthony joshua ed han ya ce zai iya kokarinsa ya haɗa gwabzawa tsakanin joshua da tyson fury domin kowa na bukace da haka gwarazan biyu na damben duniya ajin masu nauyi su ne ke rike da dukkan kambin gasannin damben duniya bayan da fure mai shekaru 31 ya yi nasarar doke deontay da dan shekaru 34 a jiya lahadi inda ya lashe kambin dambe na wbc murtala faruk sanyin na a washington dc Madalla a gaida Hadiza a gaida Murtala faru kusan yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a Kamaru ya tilasta wa mutum sama da saba'in galibinsu mata da yara neman mafaka a wani gidan marayu. yawancin suna fama da rashin lafiya da zazzabin cizon sauro da kuma karancin abinci mai gina jiki wasu kuma na ta fama da raunuka daga faɗan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan 'yan tawayen comfort fini yar shekara 23 wacce kuma ke da 'ya'ya biyu ta ce ta tsere daga mencin lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kona gidaje 32 a ƙauyensu. su adadin waɗanda suka mutu a italiya daga barkewar cutar coronavirus ya kai mutum bakwai yayin da fiye da mutum ashirin ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar an hana shige da fice a akalla garuruwa goma na arewacin ƙasar kuma sojojin na kokarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga yayin da garuruwan suka kasance a kulle hukumomin italiyan suna ta yunkurin aiki ba dare ba rana don su sanya matakan dakile yaduwar cutar ta coronavirus A yau Litinin shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da aka talbe shi a birnin Ahmedabad inda tare mutane sama da dubu ɗari suka hallara. To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Boytik zanga-zanga ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.